إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تخشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنين يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقاً ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فاقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز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 ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أل ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وبني السبيل وبني السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم لأول الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله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 والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم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 Aman, kazi ibn abbas ba saboda komi ba saboda tunasar da juna da kuma dokan guzuri zuwa ga lahira Allah madaukacin sarki ya bamu wannan guzuri in ba kuma manta ba ina ga yau saboda tasowa yawanci ba a hito ba saboda azumi to Allah ya kaba mu da baci daya kamar yadda kuka sani mun saya ne dabda aya ɗaya. bayan mun karanta wani ƙa'ida bayan Allah madaukacin sarki ya nuna muna halayyar mu'minai a cikin halayyarsu su ne waɗanda suka amshi ciran Allah suka sayar da sallah kuma al'amarinsu suna shawara tare Allah madaukacin sarki ya ce da abin da kuma aka ba su suna ciyarwa daga cikin abin da aka ba su suna ciyarwa Allah madaukacin sarki yace siffan mu'minan su ne waɗanda aka wuce gona da iri a kansu ma'ana aka zalunce su suna ramuwa suna neman ramuwa Allah madaukacin sarki yace saboda sakamakon mummuna ma'ana sakamako irinsa Allah ya ce duk wanda ya yi ya kyautata to Allah madaukacin sarki a wurinsa ne ladansa yake Allah madaukacin sarki baya son azzalimi shi Allah ya ce wala man intasara ba'da dhulmihi wala man intasara ba'da dhulmihi fa ulaika ma alaihim min sabi na ga nan muka tsaya duk da mun karanta ayoyi biyun ga inna masabilu ala na yadlimuna an-nas <clears throat> wa yabghuna fil ardi bighayri haqqin ulaika hum lahum adabun alim za mu maimaita wannan ga ayoyi biyu zuwa kasa muna hukun Allah Allah ya zan muna jagora Allah ya ce ba da a'udhu billahi minash shaitanir rajim ولمن انتصر بعد ظلمه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولمن أولئك waa Allah madaukacin sarki yace wala man intasara ba wala man intasara ba'da dhulmihi fa ulaika ma alaihim Allah ce wala man intasara ba'da dhulmihi lalle ne dukkan wanda ya nemi taimakon ramuwa bayan an zalunce sa Allah ce fa ulaika wadanga mutane ma alaihim min sabil yi ba zarge a kansu dukkan wanda ya nemi ramuwa an wuce gona da iri a kansa ya nemi ya rama Allah ya ce ne ula'ika waɗanga mutane ma alaihim min sabil yi ba zarge a kansu kun fahimci katu mana dukkan wanda aka zalunce sa ya nemi ramuwa kamar yadda yake wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun to tunda an munana maka ne shekara ma to Allah na son ya nuna duk wanda aka yi mai lehi she ya rama to Allah ya ce waɗanga mutane bai kamata a zarge su ba saboda hakkinsu suka karba na ta muna fahimta kamar mutum ne kana bin sa bashi she ka je ka ce mai ya baka bashi an zage ka ya baka yani kudinka ba a zargin ka to haka kuma ne in wani ya wuce gona da iri akan kashe kai ramuwa to Allah madaukacin sarki yace wadanga mutane ma alaihim min sabi ai ba hanya na zage a kansu. man nan ga lamun ga lamul ibtida ne kuma man ismu shart ne jazi wa jawabu shart shine fa ulaika ma alaihim min sabi ma'ana dukkan wanda ya nema ramuwa ya nema taimako wurin ramuwa to Allah madaukacin sarki yace bayan an zalunce sa to ma alaihim min sabil ma'ana ba zarge a kansa insha Allah yace me إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق نعم أولئك لهم عذاب Allah ya ce yace innama kawai asabil mana abin zargi shine me alal ladina yadlimuna nas sune wadanda ke zaluntar mutane sune abin zargi na ta muna fanta masu zaluntar mutane su ya kamata me su ya kamata a zarge su suke da laifi sune Allah zai kama su wa yabghuna fil ardi bighayri haqqin suna wuce gona da iri a ban kasa ba da wani haƙƙi ba ula'ika lahum azabun alim waɗanda mutane suna da azaba mai jin jiki ranar tashin kiyama su wane ne mutane su ne masu zaluntan mutane ba da wani haƙƙi ba na sata na buga mutane da zalunci da makamanninsa to wadanda mutane su ne ne su ne waɗanda ya kamata a zarga amma wanda ya nema haƙƙinsa wanga mutum ba abin zage ba ne insha Allah ce mi ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور to sha zai nuna maka abin da yafi ma'ana in ka yi ramuwa ba laifi ba ne. to amma ga abin da yafi sha Allah ce wala man sabara amma dukkan wanda ya hankuri bayan zalunce sa an karbi hakkin sa an hana shi walwala an ci mutuncinsa amma shi ya hankuri wa ghafara ya yahi inna zalika kaga yin haka lamin Azmil umur yana cikin manya-manyan al'amurka da za ka samu ladansa a wurin Allah na ta muna fahimta kenan ga ka'ida in an yi maka ka iya karama amma wani ka yafe ka hankura yana cikin manya manya al'amurka na ta muna fahimta wancan mako ko mako biyu da ya shuɗe mun nuna da za sayi a tun da mithliha mun mun kawo ka'ida in mutum ya fidda maka ido Za ka ya ka fidda mai ido ya karya maka hakori ka ya karya mai hakori amma in ka yafe kuma Allah ya ce min azmul umur yana cikin manya manya al'amari sai muka ce to <coughs> da mutum zai zage ka ka zage shi muka ce a'a kun fahimta magana wani ya maka sata shi yasa kai ma za ka yi mai sata ba da shi wurin ake ba na san muna fahimta <coughs> shi Allah madaukacin sarki ya ce wala man saba wanda ya hankuri wa gafara yi. magabata su sun fi dokan wanga na karshe saboda Allah ya ce min azumin umu yin haka yana cikin manya-manyan al'amurka ba mai iya yin wannan shede ne shede waɗanda ke da rabo a wurin Allah shede waɗanda imanin su ya kai matuka ka duba <clears throat> shugaban hadita annabi Muhammad ba abinda nan maka basu mai ba sun zage sa sun buge sa sun kore sa ya kai ma zai bar makka ya bar makka za shi madina bayan ya fita bayan gari ce kalla makka yace wallahi laula anna qaumiki akhrajuni ma kharajtu in ba don mutanenki yake makka in ba don mutanenki sun fidda ni cikin makka ba wallahi na ban fita ba saboda ke ce kasan da Allah ke so ya fi kowane kasa sha Allah ya ce inna alladhi farada alayka alkitab la raduka ila ma a lokacin da ya samu iko ya samu nasara bayan an yi fatu makka an tara manya-manyan ana gaban annabi ba abin da ba su da annabi da mutanensa ba to amma annabi da ya saya kawai ce ce me kuke tamani mata nuna an ne fa'ilun biku me kuke tamani zai yi muku sai suka ce ai kai mutumin circi ne dan uwa ne mun san ka da alheri yace to izhabu antum tulaqa kuje na yafe muku wala man sabara wa ghafara inna dhalika min adl al-umur na ta muna fanta saboda shi an fi so lokacin da kake da iko akan mutum yayi maka ba abin da bai maka ba amma sai ka samu iko kansu sai ka ce to jikana ya fi maka inna dhalika min azm al-umur kamar yanda ibn yani abi darda yace allazina ya'funa idha qudiru yani allazina ya'funa idha qudir wadanda ke yafewa lokacin da me suka samu iko yace to fa ulaika humul a'izza wadanda mutane su ne manyan mutane shi yasa alhasan bin ali yace bayan yace law anna rajulan shatamani fi uzni hadi da wani zai zage ni cikin kunni na na dama wa atadara fi uzni al-akha she cikin kunni na na gushe she a she intiza ya kawo hanzari mana ya zage ni nan naji ya zage ni she dan kuma she zo ya hanzari ta na yi mistake ne yace la na ku dana ya fi mai kun fahimci magana wala man sabara wa ghafara wanda ya ne ya hankuri ya yafi saboda shi an fi so mutum ka yafi amma an kai yana muwa ba za a zarge ka ba ina ta muna fahimta eh, Abdullahi bin Mas'ud ya dan Allah ya tabbata gare sa ana karatu an gama karatu shi ga wani mutum ya zo wurin sa yace ba ni bashi na abu kaza da kase yau ne alkawali na zo an sha arziki na shi yace malmaje a duba karkashin matashin kai lafi'u akwai kudin a doki gaba ɗaya kawai an je za a bude aka tabbana feru ba kudi ashe mai loka ya doki kuna fanta ku kawai shi aka so ma yanzu ba yau ba ne da la'allan aka takura ma malam cikin almajirai wani zai biya ba shi. lokacin ba wadata kawai almajirai sun rasa mai za su yi kawai sai suka fara tsinuwa Allah ka sine ma ba. Allah kai kada Allah kai kada abdullahi bin masu ya ce la ta kolo na zali ka fadi haka ka zage shi ka ku mai ya ce sha ka ce to malam kai me za ka ce ce ni abin da zan ce shi ne in dai saboda talauci ya yi wanga sata in saboda talauci ya wanga sata to allah ka sa mai albarka cikin wanga arziki in kuma ya yi ne saboda mutum ne kawai da ya saba sabon allah to Allah ka sa karshen zunubi sake nan ka yafe mai wala man sabara wa ghafara inna dhalika min azmi al-umur na ta muna fadi na baka kissan Muawiya bin Abi Sufyan kuna tare da kisa. Muawiya bin Abi Sufyan mutum ne mai hankuri ya iya siyasa ya iya jan mutane shi da mutum ba su fada abadan yana kufa shega jubair wani tabi'i gonan muawiya da gonan wanga tabi'i suke kusa ga juna kawai tabi'in ga ya zo kawai shega ka ma'aikatan muawiya sun shiga gonansa kawai shi zana leta shi aika muawiya cikin letan akwai batanci akwai batun banza saboda farkon maganar batun banzan da ke ciki da shi mutumin ga zana latan ga ya fito wuri na abdullahi bin jubai zuwa ga mu'awiya ce bai dangana shi ga babansa ba abu sufiya ce ce akilatul akbar zuwa ga hind ce dangana ya dangana mu'awiya ga Hindi. ka san a dangana ka ga ummanka yana nuna kai ba dan halali bane ko yace wallahi ka suka shiga gona na wallahi inda ba ka fitta su cikin gona na ba wallahi an ji ku duniya kuma lokacin kuma muawiyan kuma shine shugaba fa shine shugaba da ya karanta latan shaida ayya muawiya bin abi sufyan da ya karanta latan shaida ayya shedan ya ce babu lafiya na ganka kana dariya ka kanta ya ce ai wane ke haddada ni wane ke haddada ni wai ya yake ni kawai shi me ka gani ya ce kai mutan da mai sojoji daga kufa farkon shi na madina karshen na kufa a ji a kawo da kansa sai su mawuyar bin ce ah, bari mu yi mai alheri ya fi kuji shugaba fa mai sojoji ya ce mu ma alheri ya fi ya ce kawo ni zana mai lata zana mai ce to na ga latanka amma in lata na ya kai gare ka da gona na da ma'aikata na duka kuduki na ya fi maka <laughs> wala man samara wa ghafara inna dhalika min adab al-umur kula fahimta magana ba abin da zai kawai shi da zo ya mai mubaya a yabi shi nasi tasta'bil qulubuhum ka kyautata mu mutane za su ne zukatansu dole su soka in ka ga mutum kana kyautata mai adawar na karuwa to bai da alheri mutumin banza ne eh kana kyautata mai yanzu ma ciyayya ne to dan hasada kenan shi dan hasada ba abin da zai yarda da shi sai ya ga ka kullaka amma mutumin shi, la'alla bai fahimce ka bane kai kawo ku ne ba daya ba abin da kake kira zuwa gare shi ne yana tuhuman ka da wani abu to in ka kyautata mai zai zo ya fahimce ka amma din shi dan hasada shi sa ne ya ka hallaka abin da bai so ya gani gare kan nan ya rasa ka rasa shi to Allah ka raba mu da waɗannan mutane kawai da shi irin waɗanda amsila suna da yawa in ji sa'id ibn musayyib yace ma min shay'in illa wallahu yuhibbu an ya'fu anhu malam ya yakun haddan inji sa'id bin ya yace ba abin da zaka yi ba wani face Allah na son a yafi she dai haji haji kun fahimta magana hajji kawai ne in kan baka yafe ba in haƙƙinka ne baka yafe ba ba kama amma kowane abu aka taka ka Allah ya fi so ka yafi Allah ka sa mu kasance masu yafewa insha Allah yake ni wa man yudlilillahu fama lahu min waliyyin min ba'di na'am wa tawallamin lamma ra'aw al'adab na'am yaquluna مرد من سبيل الله مدوكتن سكيتي ومن يدلل الله فما له min waliyin min baji dukkan wanda Allah ya batar da shi bai da wani masoyi koma bayan Allah haka ne ko ba haka ba duk wanda Allah ya batar da shi bai da wani masoyi bayan Allah Allah ya ce wa tara zalimina zaka ga azzalimai lamma ra'awul adab zaka ga azzalimai imma ka ce za ka ga azzalimai ya kai annab muhammad ko ko za ka ga azzalimai ya kai wanda ke saurara da ake ma magana ya suna cewa ranar tashin kiyama bayan sun ga adaba, hal ila maraddin min sabi shin akwai hanya na komowa duniya ba hanya ko ba haka ba an je ba za a dawo ba saboda shi ko da sun fada ba su da mai ba za su komo ba sha Allah ce mai, na وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الظل ينظرون من طرف خفي نعم وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم نعم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم الله يتوى تراهم ذاك قنسوا أيها المخاطب كي وندا كيما مغنى ranar tashin kiyama tarahun zaka gansu yu'raduna alaiha ana bijiro dasu su ga wutan jahannam Allah ka ciyaye mu za zo da su ga wutan jahannam khashi'ina suna masu tsoro min adh na kaskanci suna masu tsoro min adh na kaskanci Allah yace yanzuruna suna kallon wuta min tarfil khafi ta jefe kuma a kun fahimci magana misali zai maka misali zaka gane mutum ne aka kama shi da mugun aiki aka zo da shi gaban kotu ko aka zo da shi gaban mutane yana kaskataccen mutum ba zai yani kalli abin da ka kyau ba ko saboda kaskanci shi ga yana sata yana kallo ko ba haka ba to ne tarfin khafi Allah ya ce wa tara yani wa yu'raduna alaiha zaka gansu za a bijiro su da su ga wuta khashi'ina suna masu tsoro tsoron kuma minadhul na walakanci na suna kallon wuta min farafin khafi ta jefe kuma me a boye wa qala alladhina amanu Allah ya ce waɗanda suka yi imani su ce suna cewa innal khasirina lalle waɗanda suka yi hasara su ne alladina khasiru anfusahum su ne waɗanda suka yi hasaran kawunansu wa ahlihim suka yi asarar iyalansu yau qiyamati ranar tashin kiyama ma'ana azzalimai sun yi asarar kawunansu saboda wuta za su shiga sun yi asarar iyalansu saboda su da iyalin duka wuta za su shiga ala ku gane inna zalimina lallai azzalimai Allah ya ce fi azabin muqim suna cikin adaba wanda yake dawwamamme baya karewa in kuka kalli ayoyi biyun da na muka karanta da Allah madaukacin sarki yace wa man yudlilillahu fama lahu min waliyyin min ba'di har zuwa ala inna adh-dhalimina fi adhabin muqim za mu samu wadansu fa'idodi a cikin waɗanda ayoyi fa'ida na farko shine ayoyi biyun ga yana karantar da mu wanda Allah ya batar da shi ba wanda zai shiryar da shi ko shine fadin Allah madaukacin sarki ne wa man yudlilillahu fama lahu min waliyyin min ba'di ba cawonka ba ba iliminka ba ba iyawanka ba ba danjinka ba shirya na Allah ne iya shiryar da kai ka shiryu iya batar da kai kuma ka batu ko ba ka ba da danji da kusanta da wani makami zai sa ka shiryu to da kanin uban annabi Muhammad ko ko kanin ma'aifin annabi Abi Talib da shi ya fi cancanta ya mai ya musulunta ko ba haka ba ka duba irin zamantakewa irin nasara irin taimako da agaji da ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai shiryu ba har ya zo ya kai annabi ke cewa arna ba su iya sun kai gare shi ba sai da ya rasa abu talib da matansa khadija amma lokacin da suke da rai wani bai isa ya taba annabi ba in ba ka manta ba ka duba lokacin da suka yi shawara su je su takura ma abu talib ya sake musu annabi sallallahu alaihi wasallam suka zo suka masa ma abu talib dan kanga ya dame mu ya fitine mu kai ka ba mu shi in yawo kake so mu baka wanda ya fi shi ka ce mai mata yake so mun auratar da shi in bai da lafiya ne mu nemo mai likita kai marance annabi ya dawo gida abi talib ya zaunar da shi ce kaga abin da mutane na suka ce gashi gashi gashi gashi gashi ka daina wa'azin Kasa sun rena ne. kasa suna fitina na kasa suna kaza annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace mai wallahi wadanda arnan makka da sarautar su ya kai inda za su cire rana su aza hannun dama na su cire wata su aza shi hannun haguna ba zan daina wa'azi ba she na mutu ko Allah ya hukunci tsakaninmu annabi she ya tashi ya hita ya nuna bacin cikinsa amma bai talib shaida bai bacci ba hankalinsa tashe saboda irin soyayyar da yake son annabi Muhammad washe gari she cirawa Ya ce abinda na gaya maka ya dame ka to ji wallahi lan yasilu ilayka bi jami'ihim hatta uwassada fi turabi dafina fasda bi amrika ma alayka gadadatan wabshir bidaka wa qarra minka uyuna yace wada autani wa za'amta annaka nasihi wa laqad araftu bi anna dinaka khayrul adyan baghiya yace law wallahi lan ilai ka bi jam'ihi na rantse da Allah je kai wa'azi duk da rundunan su ba wanda ya isa ya ta ka. yaushe za su taba ka hatta uwarsa da fit turabi da fi na shi da aka bisa ni ranar za su taba ka fasda bi amri kama alayka ghadadatan je ka aikata da ka ga dama ba wani abin zarge kuma kai bushara hankalinka kwance wadda autani kayi min wa'azi ka cirani wa za'amta annaka nasihi ka nuna min kaman kana min nasiha wa laqad kai mai gaskiya ne wa kunta thamma amina kafin ka ce kai manzo ne da amicacce kake laulal malamatu in ba don a zarge ni ba a ce na bi yawo da ka iske ni zan bi ka yi maka biyayya yana so annabi ko bai so annabi ya shiryu ko bai shiryu ba bai shiryu ba wa man yudlil fama lahu min wali min ba'di Allah ka shigar da mu shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana yawaita addu'a ya muqallibal ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dini saboda shirya na Allah ne yana daga cikin fa'idodin aya biyun ga mutum ka yawaita kai kuka zuwa ga Allah ya tabbatar da kai kan shirya haka kuma yana daga cikin fa'idan ayoyin ga mutanen banza azzalimai mushrikai suna da na sani amma ba zai imfanar da su ba kuna fahimta وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل Ya su yi da na sani amma kuma ne da na sanin ba zai imfanar da su ba haka kuma mu'minai za su ba da ni'ima da Allah ya yi musu kuma su zarge ne su zarge anna wa qala alladhina amanu innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm alqiyamah me sabon Allah mushriki rayuwanka bayan rayuwanka kayi hasaran rayuwanka kayi hasaran iyalanka kayi hasaran kanka kuma Allah ka yayi mu kuma banda shi in ka koma Karshen ayan Allah ya ce walahum muqim suna da azaba dawwamamme wanke nuna aljanna dawwamamme ne ba ta karewa haka kuma wuta kuma bai karewa ko ba haka ba walahum azabul muqim Allah ya ce la yufattar anhum wa hum fihi mublisun Allah ya ce khalidina fiha wa ma hum bi khalidina minha wadanga duka ayoyin na nuna mutan wuta na dawwama bai karewa jihar bin aljahmiya da abu huzan huzai suna ganin cewa kai da rawafida waɗansu 'yan shi'a suna ganin wuta na kayewa aljanna kuma na kayewa hmm. aqidan su kenan kuna fahimta to amma qur'ani ya nuna muna kam lahum azabul muqim suna da azaba dawwamamme abinda zai dawwama ya kaye kayewa ina ta muna fahimta ko eh imamu ibn hazm cikin littafinsa maratibul ijma yace wa anna an-nara haqqun wa anna dara wa anna al haqqun annaha darun la yafna aljanna baya karewa wuta kuma baya karewa amma muka ce jahan sufwan da abu huzai da kuma rafida suka ce innal jannata wan nar yafnayani wa yafna ahluha kun ji ko ja'an safwan jahmiya kenan wani akida kuma ke suka ce wuta na kayewa? ni'iman sa na karewa aljanna kuma na karewa to ina yin aljanna Allah ka raba mu da mata, kun fahimci karatun ko amma Allah ya ce walahum adabun muqim suna da dawwamammin azaba kenan wuta baya karewa wallahu alam Allah ka fahimtar da mu she mu ce me wa ma kana lahum min awliya yansurunahum min dunillah wa man yudlil Allah fama lahu min sabil Allah madaukacin sarki ya ce wa ma ba su da wani masoya yansurunahum da za su agaza musu min dunillahi koma bayan Allah hmm. duk wanda bai bautata ma Allah ba kaje da shirka ba wanda zai agaza maka bayan Allah ko ba haka ba kenan wani kai ya ce maka an je lahira shi zai kama maka shi zai maka kada ba wanda ya isa kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Fatima binti Muhammad salini min mali ma shiti fa inni la ughni anki min allahi shay'a yake Fatima ke roka cikin dukiya na wani abu baki in dai baki bautata ma Allah ba zan yankulla miki komi ba wan baya nafin ceto akwai ceto ceton kuma ba kowa ake ceto ba sai wanda Allah ya yarda da shi Allah baya yarda da wanda ya zo da shirka amma ka zo da wadansu kananan zunubai ba ruwan Allah ya fi maka na ta muna fahimta haka al'amari yake saboda shi azzalimai nan ga da Allah madaukacin sarki yace ne ba su da masoya wa ma kana lahum min awliya ba su da wani masoya yansurunahum da za su agaza musu min dunillahi kuma bayan Allah su ne waɗanda suka je gaban Allah da shirka amma an ka je da wani zunubi ka bautata ma Allah ka yi azumi ka yi zakka ka yi hajji amma shi ka je da waɗansu ƙananan zunubai ba ruwan Allah ya ce je kana yafe maka eh annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tabbata cikin hadisi wai ranar tashin kiyama za a zo da bawa Allah ya kusantar da shi karkashin fasaufa yuhasabu hisaban yasira annabi yace man husiba uziba duk wanda aka yi mai hisabi ranar tashin kiyama wallahi sha ai mai azaba Allah ka raba mu da hisabi duk wanda aka yi mai hisabi za a yi mai azaba sai na Aisha ta ce ma'aikin Allah ba Allah ya ce fa sawfa yuhasabu hisaban yasiran ba za a tambaye sa tambaya mai sauki kuma gashi kana cewa wanda aka yi mai ne aka yi mai hisabi kuma za a azabtar da shi ce eh fa sawfa yuhasabu hisaban yasiran wannan yusamma arabs za a bijiro da kai ne wurin Allah Allah ya ce ku zo da wani wani dan wani ku zo da shi ce ya zo Allah ya ce wani dan wani ce na'am kana tuna cikin kana tunawa cikin zango kai kaza yace eh naci market kai kaza yace eh agege market kuma kai haka yace eh asan kuma kai eh ja annabi yace yuzakkiruhu sarai wa huwa min al-kaba'i mushfik yana tunasar da kai kananan zunubai to yanzu ana tunasar da kai kanana kaka oh, hmm, ashe babban da ya ba magana an zo da shi shi Allah ya ce to na sutunta ka duniya doki littafin ka shiga aljanna annabi ya ce ma Aisha shine fa sawfa yuhasabu hisaban yasira ina ta muna fahimta fa sawfa yuhasabu hisaban yasira kenan hmm. amma kai da za a zo da kai gaban mala'u za a baje koninka za a bude baginka kowa na gani eh, a baka fita Allah kaka samu cikin waɗannan mutane shine Allah ya ce wa ma kana lahum min awliya yansurunahum min dunillah ba su da wani waliyi masoyi da zai ne da zai agaza musu koma bayan Allah ba wa man yudlilillahu fama lahu min sabil Allah ya duk wanda Allah ya batar da shi bai da wani hanyar da zai shigar da shi ba hanyar da zaka bi ka shige in Allah ya batar da mutum ba hanyar da zaka bi saboda Allah ya taushe maka dukkan hanyoyin da zaka bi ka shiryu Allah ka raba mu da bata kenan wannan karantar da mu ayan na karantar da mu cewa shirya hannun Allah ne kamar yadda muka ce ko haka kuma ayan na karantar da mu cewa shi musulmi mu'mini kakka gaji da addu'a Allah shiryar da kai ko ka shiryu ma kakka gaji da addu'a Allah ya tabbatar da kai ko da mutum na iya zamewa rana guda mana yusbihu rajul mu'min wa yumsi kafi haka nan ya yace ko zamanin ga badiru bil a'mali Allah yace ku gaugawa ya yace ku gaugawa da me da aiki tun lokaci bai zo ba dufu da kafirci ka qiti illailil muslim kaman dufun dare ne Allah ka raba mu da wanga annabi ce mutum zai waye gari yana musulmi kafin magance mutu yana azumi Allah ka ciyaye shi yasa wannan karantar da mu ayan na karantar da mu musulmi ya hannun Allah yake kakka gaji kana roka Allah ya tabbatar da kai ba farkon ba karshe hmm. ko haka ba ba mu muka fara ba a'a da mu aka kare da muna fahimta ko ina nan yanzu haka yana zaune za a yi waje kai manta da su ai mutun 90 su muke wa'azi ai 280 su mu ne shiga wani wai shi ke fix speakers 80 sai yanzu 20 su fa na ta muna fa yanzu fa 2000 fa me kake kana zaune Ina innama al'amalu bil khawatim eh aiki kaushe ake ne shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaji wanda aka yafe mai aka shiryar da shi aka yafe mai zunubansa cikin dare ya tashi yana nafila yana cewa Allahumma rabba jibril wa mika'il wa israfil fatira samawati wal ard alim al ghaibi shahada anta tahkum bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi min al haqq bi izni innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim annabi kenan fa ya kai Allah ubangijin jibril ubangijin mikail ubangijin asrafil wanda ya halicci sammai da kasa kai kai hukunci tsakanin bayunka game da sabanin da suka yi Allah ka shiryar da ni akan sabanin da mutane suka saba mu juna annabi kai addu'anka. ka kenan min babu mu muka fi cancanta mu yi wannan addu'a mata muna fahimta ku shi yasa ma kana lahum min awliya yansuruna min min duni la wa man yudlil lahu fama lahu min sabil insha Allah ce bi istajibu li rabbikum min qabli an ya'tiya yawmun la maradda lahu min Allah na'am ma lakum min malja'i yawma idhin wa ma lakum min Allah ce istajibu li rabbikum ko amshi kiran ubangijinku ai ku amshi kiran Allah istajibu ayyuhan nas li da'wati al-haqq allati da'akum ilayhi rabbukum ku amshi kiran Allah kira na gaskiya da ya kirawo ku zuwa gare shi shine imani da Allah da manzonsa na ta muna fahimta kan tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam istajibu li rabbikum ku amshi kiran ubangijinku min qabli an ya'ti yawm tun inin nan bai zo ba tun ranan nan bai zo ba la maradda lahu min ba wanda zai iya me zai iya tunkuda wannan azaban nan daga wurin Allah kun fanta karatu ku yi imani tun ranan da in azaban ya zo ba mai iya tunkude shi ba mai iya kore shi in kaddara ya zo in azaba ya zo in mutuwa ya zo ba mai iya ture shi daga wurin Allah wa malakum min malja'i in azaban ya zo ba wurin boyewa hmm. ba wurin boyewa ka duba al'ummomi da suka shude da azaba ya zo musu akwai wanda ya iya boye a to in azaban ya zo Allah ya ce malakum min malja ba ku da wurin boyewa malja. huwa al-makan allazi Insani. ilayhi al-insan inda shada'i shine wurin da zaka iya ka boye in tsanani yazo shi yasa rami wani lokaci ana kiran shi malja rami ka shiga ka boye da barin yan ta'adda su ganka to shi Allah ba inda za ka shiga ko kai ka shiga kasa kake yana ganin ka to ku amshi ciran Allah ku yi imani da Allah tun ranar da ina zaba ya zo ba mai iya ture shi saboda shi ka duba na lokacin da suka ce kai ya zo da azaba Allah ce muka zo da azaba ma iya zo ma ba abin da za su yi shede mai shede kuwa za ji yaj'alun ce su da kuwa kawai ba su da wani iko ba su da abin da za su iya su yi kasan shi dan adam yana da taurin kunni amma kuma bala'i ya zo kun bai san yadda zai yi ba sai ya yi ban sai ku ba hmm. la maradda lahu min Allah ku yi imani tun ranar da azaba ya zo ba mai iya ture shi ya ishe mu wa'azi ka duba abin da ya faru tsunami shekarun baya a zai nuna mini wani shekara aka yi tsunami ah? ban yi ba 2011 tsunami haka ne je ka duba bukun ka da can eh a ah, malam umar ya hankuri wai 205 to almuhim ka duba abin da ya faru cikin tsunami har yanzu turawa ba su sun gane adadin mutane nawa suka mutu wurin ba Allah ya fushi ana a bari a bari a bari a bari ba a bari da azaban ya zo ya haka yi sai dai kuwa ga wuta ga ruwa wuri daya azabar ya zo Allah ya hallakar da mutane ba wanda ya iya tunkude shi wani technology da makamanni duka ƙarya ne to haka azaban Allah ba mai iya tunkude shi malakum min malja'in ku da wurin boyewa yawma izin wannan rana in azaban ya zo wa malakum min nakir ba ku yi inkarin kuma azaban ko ba ku ya kuyi yi inkarin abin da kuka aikata kuna fanta. fasara na bishi ya fi inganci wa ma lakum min nakir ba za ku ya kuyi yi inkarin laifin da kuka yi ba saboda ku da kanku kun tabbatar kun yi laifi kuna fanta ku shine ma lakum min nakir ba ku da ba ku ya kuyi yi inkari masdari ne yani malakum min nake kamar yanda she maluma suka ce to da Allah ya ce malakum min nake ba ku ku inkarin lefuffukan ku she kuma ga wani wuri kuma Allah ya ce wallahi rabbina ma kunna mushriki Allah ba mun shirka ba kuma nan ga Allah ya ce malakum min nake shi aka ce a lokacin da Allah ya ce ma 'yan tauhidi she mushrikai su ce mu ce ma Allah ba mun shirka ba shine za su ce wallahi rabbina ma kunna mushriki shi Allah ce kafiya kuke kun shirka kaza kun shirka kaza ya tabbatar da ku to lokacin ba ku yi kun inkari abin da kuka faɗi kun fahimta magana malakum min nake ba za ku yi kun inkari abin da kai ba ranar tashin kiyama duniya ne akwai karya. lahira ba karya kuna fahimta shi yasa wadan su malama suka ce duk wanda yayi kwana yayi mafarkin kiyama to ka tabbatar kiyama ne saboda lahira ba kiyya amma duniya ka yi mafarki ka samu visa kuma ka tashi eh? ba ba tashi ba ka samu shi amma wadan su malama suka ce in dai mafarkin kiyama ka yi to ka tabbatar gaskiya ne saboda wujin ba kiyya man kai mafarki nan ka samu dola ana kwance ka kama da feru wai yana kankashin da feru ka tashi baka iske shi ba sai ka ta auzu billahi da shaitanir raji eh malama suka ce mafalki iri uku ne akwai mafalki alhawadis akwai mafalki na Allah akwai mafalki na shaitani alhawadis mafalki abin da ke faruwa kai da abokinka ku yi fada ka je ka kwanta da fushin kai mafarki kun yi fada ka buge shi ka tashi kuma ka iska ba haka bane an ga mafarkin ga yayi zama gaskiya yayi kai abin da ke hankalin ka dai kai mafarki ka samu visa wanga hawa da shi da abin da ke hankalin ka ne kuna fahimta magana akwai yin mafarkin nan so nawa kike mafarki go kaman kai aure ba iyaka kai ne son plot so nawa kake mafarki ka sai plot ba iyaka kuna fahimta Eh. Eh, eh shaka ne in kai mafarki ka samu dola shaka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace in kai mafarki in sharri in alheri ne kawai ka Allah Allah ka bani alheri in sharri kuma ne ka ta Allah ya ce ai na sharri kawai ya kai kuna fahimta na'am Abdulaziz na son dola mafarkin dola mutumin gane naka kame batun dola kamar a can aljanna aka ce kun ga alhawadis kenan muna da mafarki na shaitani kai mafarki amma kore ka kai mafarki ka mutu mafarki maciji na bin ka da gudu kai mafarki kana sama kana hira kai mafarki amma kore ka kaga mutum na kwana yana kuwa. to waɗanda mafarkiya na shaitani ne na ta muna fahimta mutum na mafarki yana ciza haƙoransa in mutum na mafarki yana kokowa yawai wallahi wani maciji ya taushe ni ana bi na ina gudu ana ga duka mafarkayya ne na shaitan risali ya ce ma'aikin Allah jiya na yi mafarki kai na ya fita kuma yana gudu ina bin shi kuma kama ban kai gare shi annabi ce wasan da shaitani yayi maka cikin kwana zaka kowo muna na ta na fanta akwai mafarki na karshe shine na Allah kusantan ka ga Allah kana iya waɗansu mafarki shi ka ga abin ya faru haka can ana nan shi ka yi mafarki shi ka ga ka yi mafarki wani ya rasu shi ka tashi yau gobe jibi sha ce maka wane ya rasu kuma na yi mafarkin haka shi ka yi mafarki wani abu ya fa ana nan kuma shi ya faru wanga daga wurin Allah ne ina ta muna fahimta Allah ka fahimtar da mu insha Allah ya ce mai fa'ina aradu fa'in a'radu fama arsalnaka alaihim hafiza na'am وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم نعم فإن الإنسان كفور الله يقول فإن أعرضوا إن سكا بجري سكا جوية بايا سكا إيمان فما أرسلناك عليهم حفيظا ba mu aiko ka ba ya kai annabi Muhammad ka kasance masu mai ciyaye su ba mu aiko ka ka ciyaye su ba ba mu aiko ka ka ciyaye ayyukansu ba kun fahimta kato ina alaika ma alaika ba komi a kan ka illal bala face isarwa wa inna cewa mu الإنسان منا رحمة Allah ya ce wa inna idza adaqna al-insana minna rahmatan Allah ya ce mu muka dandana ma mutum jinsul insan muka dandana ma mutum rahama fariha biha zai yi murna da wannan rahama amma nan ga ba murna wanda musulunci ya yarda da shi ba a'a fariha biha wai zai yi girman kai kun fahimci magana Allah ya ce tadan dan adam shine iza azakna li insana minna in muka dandana mai rahama daga wurin Allah ya ce fari habiha Allah ya ce zai girman kai murnan gada ake nufi shine girman kai إن قارون كان من قوم موسى نعم فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قال له قومه لا تفرح لو قتلنا متى ننسك تيومي لا تفرح أي كي إن الله لا يحب الفرحين كي تيومي كي جلمان كي لا تفرح كي جلمان كي با مغنى وانا مسلمين تيه دلشي با kuna kuna fahimta shi yasa Allah madaukacin sarki yace wa inna idza azaqna na insana minna rahmatan in dai muka dandana ma mutum wani rahama minna daga wurin fariha biha zai yi jirman kai kuna fahimta Allah yace wa in tusibu قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور الله يتوى إن تسبهم سيئة بما قدمت أيديه ولممونا ya same su wani azaba wani damuwa ya same su kuma bima kasabata aidihim yani da abinda bima qaddamata aidihim da abinda hannayen suka aikata fa inna li insana wanga lokaci Allah ya ce fa inna li insana mutum la kafurun ko kafurun mai ce ma neman Allah ne kuna fahimtar karatu Allah ka fahimtar da mu mu kalli ayan kallo na biyu fa ina arabu fa ma arsalnaka alaihim hakiza ayan na karantar da mu cewa Allah bai aika annabi ba sallallahu alaihi wasallam ya ci yayi mutane ko ba haka ba saboda shi Allah ba zai tambaye annabi game da al'ummansa me yasa ba su imani ba kun fahimci karatu yani fa'ida na biyu shine Allah na so ya gaya ma annabi Muhammad <coughs> ina alaika illa albala ba komai akan kashe shede ne ka isar da manzanci ina alaika illa albala ba komai akan kashe ka isar da manzanci amma rashin imani da imani ba za a tambaye annabi ba haka kowane da'iya kowane mai wa'azi ba za a tambaye ka me yasa mutanen zango ba su yi imani ba amma an tambaye ka me yasa ba ka yi wa'azi ba kuna fahimta magana imanin hannun Allah yake mun yi misalai da dama ko kenan an tambaye ka me yasa ba ka yi wa'azi ba amma ba za a tambaye ka me yasa ba ka yi imani shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lailatul isra'i wal mi'raj da Allah ya je da shi sama ya ce ya ga wani ba annabi kai shi shekarun da ya duka yi wa'azi har ya kare bai samu mutum daya ba wanga an ce ba bai iya wazi ba ne a'a shirya na Allah ne ba cewa bai iya wazi ba kaga wani zai zauna kai ba su iya wazi ba ne ba su da strategy ba su da kada ba su to kai kuma zo da strategy kamana ko ba haka ba zo da naka mu mu zama almajirai mu zauna mu saurara amma faki da shai tsayuci wanda bai da wani abu mutum wai mutum yace zai baka hula duba kansa mana ai kai da baka da hula in kace zaka bada hula mun san dai kai yaki bai kuna fahimtar ka to saboda insha Allah madaukacin sarki yace me yace ina alaika illa albala innan ga mana ma nafiya in ya zo nafiya ne saboda in na iya zama nafiya ya zama shartiya mukhaffafatun min al-khafifa eh, yani min al-thaqila da makamannin sa akwai misalai da dama amma nan akwai kuma in da zai zama za'ida amma nan ga in nan ga bi ma'ana ma ina alaika ma'ana ma alaika illa al-bala ba komai akanka sai dai ne ka isa shiryar na Allah ne ina ta muna fahimta Allah ya ce wa in tusibuhum sayyi'atun bima qaddamat aydihi wani mummuna wani zunubi wani laifi ya same su wani azaba ya same su da abinda su suka aikata kaga nan gashi Allah ya ce abinda su ya aikata da Allah ya ce abin bai ce abin da bakin su ya aikata ba bai ce abin da su ya aikata ba bai ce abin da malumma suka ce sau da cikin Qur'ani Allah na magana yana magana game da aikin dan adam sai dangana shi ga hannaye me yasa saboda yawancin aikin dan adam hannu na da kaso mai yawa fiye da komi kuna fahimta zalika bima qaddamat yadaka zalika bima qaddamat أيديكم نعم وأن الله ليس بظلام للعبيد سورة النساء فكيف إذا أصابته مصيبة فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم نعم ثم جاءوك يحلفون بالله نعم إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا الله يقول ولن يتمنونه ولن يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولن يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم kaga Allah ya ce bima qaddamata yi Allah na zance game da aikin bawa sai dangana shi da hannu Mudoki, misali in za ka yi tafiya ko tafiya ma ne ka san kafafuwa ke tafiya ko amma harakan hannu ma ya fi kafin ka daga hannun kafanka daya ka taka shi shi hannunka ya yi je ya dawo tukunna ko ba haka ba to ballace ma duk abin da za ka yi in sata ne in menene kyauta ne basuwa ne abinci ne ne komi hannun mutum shi yasa Allah in zai magana ma'arna ce ce zalika bima qaddamat aydikum abinda hannayenka suka suka gabata kenan ina ta muna fahimta in muka kalla cikin fa'idodin aya Allah madaukacin sarki ya hana murna amma ba murnan da Allah ke so ba ma'ana murnan da adda kai jimman kai ciki hmm. kuna fahimtar magana hmm. murnan da adda kai jimman kai ciki Allah ya baka aihuwa ya baka aure a tara jama'a a yi kidi a yi rawa a yi zina a yi maye a saba ma Allah shi ne Allah ya hana amma Allah madaukacin sarki ya maka ni'ima she ka cira bayan Allah haka yi wa'azi aka zauna aka ci abinci aka gode ma Allah a kai da kanka ma ka samu arziki ka sa mai kyau ka ci mai kyau ka kwanta mai cikin mai kyau inna Allah yuhibbu idza ala abdihi an yara athara ni'matihi alayhi Allah na son ya maka baiwa ya ga alaman baiwan a jikinka eh a same ka kai miliyoniya ne amma ya kake ci Allah ya kiyaye da wanga arziki miliyoniya ne amma ya dukunu da kifi ana kaci kudin wai banci Allah bai so haka ya kamata ka ci ka koshi ka samu lahiya ka bautata ma Allah kwanta jira mai kyau ka iya ka bautata ma Allah ba saboda ka alfahari ba a'a saboda bautar Allah ya sauki magana cikin daki karami mata ɗaya yara goma sha biyu kuma singil Sai za a ke gani to an gama shi zai shafi da witiri saboda daki ba za a yi shafi da witiri ba kaga mutumin ne yana cikin kunci to sha Allah mai baiwa eh mu na ji daji ni'ima Allah ka bamu ni'ima amin da albarka kuma Allah ka raba mu da kunci amin saboda wani kunci na nan mutum ka shiga baka yi hankali ba ma sai ka rasa imaninka eh wani ke ba ni labarin ce mana lokacin da nake jiran haya kadan a ce dana ya yi isani ce ya yi kashi su yi na dauda suna kaza ana nan sha Allah ya mai alam da shara shi babban self contain shi shi kwaso iyalansa da ya zo shi yake ba yawo kan je ka yi kashi ko ina je yi kashi ko ina a tsantace lafiya ba an hana shi kashi ba to yanzu ya yi kashi <laughs> eh ai dashi ko ba dashi Allah ka raba mu da takura Allah madaukacin sarki ya kai fa ina aradu fa ma arsalnaka alaihim hafiza ina alaika illa bala. ai ba komai akan kashe dai ka isar da manzanci to haka kuma ta masu kira zuwa ga Allah imanin mutane ba shi kanka kawai naka ne kai addu'a ka bi duk wasa'ilin da zai sa kai ne su shiryu amma shiryun ba ga malama suka ce ka ganda ayar da in alaika illa albala ba komai akan ka shede ka isar da manzanci she bai nuna ta kaka za isar da manzanci ba ku ji da kyau wai a yi wa'azi amma bai nuna yadda za a yi wa'azi ba kenan kai da ke cewa ana wa'azi da speaker ya zama bid'a sai mu ce kai ne bid'a saboda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka ce mai yayi wa'azi ba ce ba nuna mai yan hanyar da zai biye wa'azi ba saboda shi muna da wadansu mutane mutashaddiduna na sun kai matuka cikin tsanani yana ganin ma kashe ayi wa'azi cikin facebook kuma wani sabon bid'a ne ko ba haka ba a wai ta baje wanga facebook duka turawa suka katoshe mu ce maka to mun ce akwai sabon Allah akwai fasikanci ciki mu ban su su yi fasikancin su da mu ma mu kama wani bangare mu isar da wa'azi wani yafi wa'azi yafi wani na nan ciki me yana duban fasikanci fasikanci fasikanci wata ran shi ya hudu da wani wa'azi minti biyar ya shi ya saurara ya zama shirya eh na sha ba ku labari muna da wani babu Allah shi saboda tsananin son music ana kiransa music eh music ake cire shi saboda sananin son music music ake cire shi ana nan wata rana ya je wani wuri shi dan uwansa ya bashi wani kasatin wa'azi kawai muna da wadanda suke cewa rikodin wa'azi ma duka bai taso ba a ne aka bashi kasetin wa'azi yana cikin watan shi yasa ya ji inna hamdalillah jannat ce fi da yarda cikin mota ce kai mu ba masu sauraron wa'azi ba a sa music saura ana haka ana haka to zai yi wani tafiya mai tsawo wurin kamar 12 hours cikin mota shi da abokinsa hmm. ya saura duka kasa kasan yani music ya sa wani shi ta wannan gaje ya sa wani kashe shi ba ni wa'azin nan mu samu gani shi aka sa malam ya fara jin wa'azi ya fara ya fara tun yana ci zukiyar na bugawa har ya zo kai yanzu bai control ya bai iya ta she park ya ce ma dan wansa mu in ba haka ba wallahi motar ya kaga mu doki mota wa'azin ya shige shi yana isa gida malam ya je ya doki dukkan mizikin yaje je kone su ya zama ladani yana cire sallah har mutuwa ya zo iske shi ومن يدل الله فما له man yahdillahu fa huwa al-muhtadi wanda Allah shi yarda da shi shine shi saboda shi wasailul ilam wadanda babe da turawa suka kawo lahu haddai suna da wurin yankawa biyu ne akwai na halali akwai na haramu abinda bature ya kawo kai zaka juya shi ya zama halali ko ka juya shi ya zama haramu na ta mura fanta wadansu yanzu cikin intanet suka yi karatu intanet suke karatu da makamanninsa suka zama manyan malumma kuma kaga su sun ci riba saboda shi Allah ya ce ina alaika illa albala ai ma alaika illa alba shaka ce duk hanyar da zaka bi ba hanyar haramu ba ka isar da manzanci to ka isa kuna fahimta kowa da hanyar da zai bi wani yana rubutu ne wani kuma wa'azi yake yi wani kuma karantar suwa yake wani shi debate yake duka na cikin isar da ni tana cikin isar da manzancin annab muhammadu amma bai da hanya daya masu cewa ba a cire sallah da ni da speaker wai mu ma mun yi bid'a da makamannin sa musamman nan bid'a ba wadanda ana cire shi wasa'i hanya dan misali annab Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan hakumi yaje je hajji kai ma za ka ka samu hakumi ka ce za ka je hajji ce mu ce shi ka zo ba ba haka ba awai ba ka zuwa ke shi ka zo a sai zaki wai ni ma salafi ne na ce za ka yi da zaki wai za ni hajji mu ce to shi ka zo muna fahimtar magana ya Allah ya kawo sauki 16 years da ya wuce ba fili ni mahaifi na sau biyu yana zuwa hajji na kafa sosai sau biyu yana zuwa hajji na kafa ba ya san shi ba ya na sau biyu yana zuwa hajji na kafa a kai malam umar ba da kai ke ba babban almajirin shi kenan malam umar Allah ya ja ka. Allah ya baka lafiya da kafa suka je hajji aka bi sudan eh daga nijar aka wuce aka bi yani aka bi na aka bi chad aka wuce aka shiga egypt lokacin ma tekun ba bude shi ba hanya ne zaka bi yanzu da aka hada tekun wurin turawa saboda su to amma yau ka ce za ka je hajji da kafa rayi bai kaga Allah ya ce mu yi hajji amma bai nuna yadda za mu yi mu je ba sai aka sake muna to haka kuma ina laika illa albalan isarwa duk hanyar da zaka iya ka bi ka isar da manzancin annabi an baka muna fahimta ko wa inna iza azakna ka duba inna nunul azama mu Allah ya ce mu saboda ya nuna maka shi sarki ne mai girma kamar yadda kana son ka girmama sarki she kai ne kai mukhatabansa kai maganansa da nunul azama kamar su jewa ne amma mutum daya ne minna rahmatan sha Allah ya ce minna daga wurin mu rahma wannan karantar da mu duk abin da ka samu na baiwa ba wurin wani bane wurin Allah ne wa ma bikum min ni'matin fa min Allah Allah ka fahimtar da mu Abin da muka fadi Allah ya sa mu ji aiki da shi inda muka yi kuska Allah ka gafarta muna kaga lokaci ya je za mu saya nan amma ina da wani buntun sako albushirinku albushirinku na ji ma ban ji wani ya tambaye ni game da Allah ramma Allah ramman eh na Allah ma annan to albushirin da zan ba ku yau matansa ta yi ta samu namiji na to muna fahimta na ga labarin kenan yanzu haka zan je zan bi hospital je cire matan 750 Ghana cedis aka ce mu biya Allah kan iya mana ya Allah mai iko ne kuma zai iya mu insha Allah sai shi bayan Allah kowa ya sa hannu aljihu ya taimaka bayan Allah babu son one city babu son two city kuma